babban ɗaki na ɗaukan karatu ko na taro da ke cikin wannan cibiya da ake kira da center for islamic legal studies wato cibiyar nazarin harkokin shari'ar musulunci da ke cikin wannan jami'a mafi girma a wannan ƙasa tamu da ma ƙasashen da ke kewaye da ita wato jami'ar ahmadu bello nan zaria a ƙaramar hukumar mulki ta zaria tunda a ɓangaren kwango muke cikin jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta asabar 17 ga watan ramadan bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1436 wanda ya yi daidai da kalandar albashi hudu ga watan bakwai shekara ta 2015 kamar yadda aka sanar matashiyar maganarmu a wannan safiya shi ne tsimi da tanadi don dogaro da kai to ba na so a ce bara da na tsaya a nan na ba da haƙuri na jinkirin da aka samu wajen farawa sannan ga shi bana ma haka to amma kamar yadda kuka sani Allah ta'ala ma ya ce innal hasanat yuzhibna sayyi'at ina jin kusan shekara goma a jere ko sha ɗaya ina zuwa wannan cibiya duk ramadan don gabatar da muhabara duk shekarun gaba ɗaya ina jiran lokaci ya yi amma Allah sai ya kaddara cewa ba rada bana ni aka jira kuma ta sha'una illa a yasha Allah ina rukon Allah ya fi mani kuma ina fatan za ku yi haƙuri kuma hakan ba zai sa ku karaya ba nan gaba idan za a yi irin wannan lacca ɗin ko da wane ne zai gabata shugaban zama ya yi man da bai bai tun ma kafin in numfasa ban san yadda yake so in yi ba amma dai shi ne shugaban zama bayan da yadda zan yi kuma ko ba komai ne malamin mu ne ala kulli ina fata a ƙarshen lamari dai za mu kai ga gaci mu cimma manufar wannan zama sa'annan kuma ina fata lokacin da aka ɗauka kafin a fara zan biya bashin shi ta hanyar rage adadin lokacin zan ɗauka ta yadda ƙarshe zai zama ban wuce yanayin da aka tsara wa ita lacca ba domin samun saukin bibiyar abin da zan gabatar na tsara yanayin da za a rika gabatar da ko za a rika haska hoton bayanan da za a rika gabatarwa domin 'yan uwa su samu saukin bibiyar abin da zan gabatar kuma hakan ke nuna akwai wuraren da zan iya ɗan yin sauri saboda akalla za a gan shi a allo akwai ɗan uwa Allah ya saka mai da alkhairi da na roƙa shi zai rika haska mani a yayin da ni kuma nake gabatar da jawabi don haka nake roƙon Allah ta'ala ya man gamdakatar da dacewa wajen gabatar da abin da zai amfane mu ya sa abin da za mu je zama dalili na ƙaruwan alkhairi da albarka cikinmu Allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba na fara da wani jadawali wanda shi wannan jadawalin yana nuna mana ƙalubalen da kowane musulmi kai kowane maɗan adam yake fuskanta a rayuwar shi saboda akwai abubuwa da yake nema a ɗabi'ar shi ta mutum tunda Allah ta'ala ya ɗora shi akan wata ɗabi'a akan wata sunna to kowane mutum mace da namiji mai shi da marashi musulmi da wanda ba musulmi ba yana da abubuwa da yakan nema kuma yake so ya mallake su abubuwan nan za mu iya kasa su gida uku akwai ɓangare na farko waɗanda ake kira larurori da larabci akan ce baruriya waɗannan abubuwa ne da idan ba su rayuwa ba za ta kyau ba za a tozarta kila ma a mutu saboda waɗannan abubuwa rukunai ne manya-manya na rayuwar kowane ɗan adam idan ba ɗayansu to za a shiga cikin halin ƙaƙanika ko dai ba mutu ba kai tsaye nan take to bayan wani lokaci za a yi mutuwa sannan kafin mutuwar ma ta zo za a shiga cikin hali na ƙasƙanci da wulaƙanci da hali na kunci da matsatsa da takura ta yadda rayuwar za ta yi kunci ya zamanto mutum zai rika tunanin wai me yasa ma yake rayuwa a bayan ƙasa Waɗanda larurori na da yawa amma na taƙaita kan misalai guda uku na farko abinci da abin sha akwai wanda zai rayu ba abinci da abin sha bincike na masana ya nuna cewa mutum zai iya kwana uku zuwa kwana biyar wasu sun ce har kwana bakwai bai ci abinci ba kuma ya rayu amma cikin wahala amma ba a samu abin da ke nuna mutum ɗan adam zai iya rayuwa fiye da kwana bakwai yi ci abinci ba amma abin sha kamar ruwa bincike ya nuna cewa ɗan adam ba zai iya wuce kwana uku bai sha ruwa ba kuma ya allahumma sai in yana da wata larura wadda za ka sa sanadarorin da ke jikinsa da masu aiki suka samu matsalar da za ka sa bukatarsa ta ruwa ta ragu in ba haka ba inda yana nan a ɗari a sa ba zai wuce kwana uku ba ba ruwa ba tare da wato kuma yana rayuwa ba wanda wannan tabbas larura ce don in babu mutuwa ne abu na biyu tufafi don mutum yana tsirara zai rayu amma zai rayuwa ta gaskanci zai kuma tozarta sannan kuma da wuya ya dore don ko mahaukata sukan samu abu sa ko tsumma ko ganye ko leda ko makamancin wannan don me saboda akwai yanayi na sanyi akwai yanayi na ruwa akwai yanayi na sauro da sauran abubuwan da ka iya cutar da ɗan adam idan bai sa tufafi ba wannan ɗoriya akan zubewar mutunci a cikin jama'a me kuke tsammani idan aka waye gari yanzu wani ya shigo nan tsirara mata da ke ba ihu za su yi su fita da ne don mene ga mahaukaci ba a san irin halin ba mai duka ne kuma duka ashe kenan tufafi barura ce ta rayuwa min daruratil hayat ko daruriyatil hayat idan babu tufafi za a samu kuncin rayuwa kuma rayuwa za ta yi tozarci sannan abin ba zai dore ba lafiya na daga cikin abubuwan da ɗan adam ke bukata domin duk ran da mutum bai da lafiya zai gane ni'imar lafiya galibi ɗan adamu bai cika gane ni'imar lafiya ba sai an jarrabe shi rashin rashin lafiya shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna cewa lafiya ni'ima ce illa ya ka mutane da yawa ba sa kallanta da wannan fuska suna sakaci ni'matan maqbunin fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah lafiya na daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ta'ala yau bawa idan mutum ya rasa lafiya yakan shiga cikin kunci kuma yana bin matakai na ganin wannan lafiyar ta dawo da izinin Allah ashe zarura ce don idan ba ta ba za a iya rayuwa a ɗauki lokaci mai tsawo ba wannan ke kenan bangare na biyu na abubuwan nema a rayuwa ana kiransa bukatu wato hajiyat su waɗannan hajiya idan aka rasa su ba za a mutu ba nan take ba kuma za a shiga cikin wato halin ni'asu ba amma rayuwar ba za ta yi daɗi ba za ta yi ɗaci ta yi bauri ta yi hamami rayuwa za ta zama ta yi zafi kuma mutum zai shiga cikin wani irin hali na mummunan yanayi amma ba ba zai mutu nan take ba don matsalar ba ta kai matsayin abinci da abin sha ba a misali ga misalai guda uku muhalli shin don Allah don mutum bai da gida ko na haya ko na kyauta da aka bashi ko mallakin kansa sai ya shiga cikin sai ya mutu zai mutu ba ga mutane yana kwana da kashin gada ba ba mutane yana kwana a tasha ba me ya faru da su to amma shi rayuwarsu ba ta cikin kunci rayuwarsu ba ta cikin tsanani ilmi idan aka waye gari mutum bai da ilimi sai ya mutu zai mutu kawai don bai da ilimi jahili ne fitik ta gaba da baya ta sama da kasa ta gefen dama da hagu sai mutu ba zai mutu ba amma rayuwarsa za ta amfani ba za ta yi ba bai da ilimin addini bai da ilimin sana'a to wani irin mutum ne shi ai kabbiru alaihi arba'an Amai mai kabbara hudu kawai kamar matance ne shi amma kuma bai mutu ba don yana numfashi a cikin mu yana kuma yau kuma ko cikin al'umman nan nan tudun wada da gyalle su ƙauyen mu na dogara ba za a rasa irin waɗannan mutanen da suke ba su da ilimi ko ne ba amma kuma bukata ce don ilimi gishirin zaman duniya ilimi maganin jahilci ilimi da shi ake sanin haƙoƙin Allah a bashi a kuma ba masu haƙƙi haƙƙinsu da ilimi ne ake magance matsalar saɓani tsakanin al'umma da ilimi ne ake samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da ilimi ake samun bunƙasan tattalin arziki da ilimi ne ake zaman kewa kyakkyawa kowa ya kyautata mu'amalar wasa idan babu ilimi ko shanka babu an rasa haja wadda take gariya muhimmiya aure bukata ce amma ba zarura ba a wajen mafi yawan jama'a bukata ce ba zarura ba akwai wanda yake aure da rura ce da yi bai aure ba daidai yake da matacce zai ma iya mutuwa akwai su kuma bincike ya tabbatar na kimiyya ma akwai wanda in bai da mata kuma ya zamanto ya ɗauki tsawon lokaci zai iya mutuwa amma ya ne a cikin jama'a amma bukata ce kowane ɗa namiji in lokacin aure yana bukatar ya mace a matsayin abokiyar zama kamar yadda kowace ya mace in ta isa aure tana bukatar ɗa wannan haka Allah ya ɗora ɗabi'ar ɗan adam akai sunna ce daga ta mara tabaraka ara Ta saboda haka wannan ma bukata ce to sai bangare na uku na abubuwan nema a rayuwa wanda kowane ɗan adam kan fuskanci kalubale a kansu abinda ake kira wadata su ne larabci akan ce ta hasiniya su wadanda abubuwa morewa ce ko da su ko ba su za a rayu hasali ma kashi saba'in zuwa casa'in na dukkan 'yan adamu ba sa shiga cikin wannan don ba kowa yake samu ba sai ya kaɗan ka kamar su farfesa nan malaminmu shi ya shiga cikinsu ma sha arabu na amma ba kowa yake shiga ba wata da za a duba a nan yan kaɗan ne suka shiga to ga misalai guda uku su ma ɗan adam a sayi yana sanya mallaki nau'o'in abubuwa can kun yi magana muhalli larura a muhalli bukata ce amma dan adam yakan so ya samu muhalli mai faɗi yalwatacce yakan so ya samu ɗoriya kan gida ɗaya in matansa biyu kowace mace da gidanta yakan so a ce ‘ya'yansa kowanne in ya taso ma akwai gidan da za a bashi ya aure shiga wannan bukata ce ko kuwa wadata ce wadata ce ɗan adam yakan so a ce yana da mota wadda yanzu mota ta zama cikin hajiya haja ce mota a yau tana cikin bukatu amma mota ɗaya ta ishe ka kai da matan ka hudu amma wadata ce kakan so a ce kowace mata kana da mota ko baka ba kai ma kana da mota guda ɗaya ta zuwa ofis guda ɗaya ta zuwa sha'ani guda ɗaya ta zuwa ziyara guda ɗaya in za ka buga ka nufa abuja wannan duka ɗan adam yana son wannan ɗabi'a ce ɗan adam wannan ana kiran shi wadata dan ba zarura ba ce ba kuma bukata ba amma wadata ce kai ɗan adam yakan so a ce shi mai sukuni ne wane mai sukuni ne wane yana da walwala ya za a yi a samu walwala da sukuni sai an tara abubuwa ne ma ko ba ba ga gidaje ga motoci ga ainihin wato tufafi iri-iri ga abinci kala-kala ko ba ba waɗannan suke ba da sukuni da wadata to duk ɗan adam sha'awarsa ita ce ya mallaki waɗannan abubuwa turka shi bari mu je gaba to ya za a samar da waɗannan bukatu ko waɗannan abubuwan nema ya za a samar da su ni dai a iya nazari na na gano akwai hanyoyi guda hudu amma a cikin kira ɗaya ne kawai za ku yadda da shi ko biyu ko wasu ma za su yadda da uku wasu ma su ɗauki hudun duka amma dai bari da kowane yadda yake idan na kauce ko kuma na manta da wata hanyar don Allah ku tuna mun hanya ta farko dogaro da wasu ka zamanto sai dai a baka 'yan Allah ya ba ku ba ba za a iya biyan bukatun can a mallaka waɗannan abubuwa ta hanyar dogaro da wasu ba ba za a iya ba akwai yiwuwan a iya ko ba ka ba hanya ta biyu mutum ya haƙuri ya kame ba ruwan shi waɗannan larurori bai ma damu da su ba waɗancan bukatu bai damu da su ba waɗancan abubuwa na walwala da wadata bai ma damu da su ba akwai yiwuwan a samu wani ya haka ko ba ka ba sai hanya ta uku mutum ya ɗauki matakin bara roƙo maula ko bambaɗanci ita ma hanya ce wannan ko mun yi ko mun so kuma hanya ce wadda akwai ta ana kuma amfani da ita kuma ta haka din za a iya samar da waɗancan abubuwan ko ba za a yi ba sai hanya ta hudu fafutukar dogaro da kai mutum ya shiga ya fita ya faɗi ya tashi ya gaba ya baya ya kwanta ya tashi ya ruga ya tafiya domin ya samar da abubuwan da za a ce duk waɗancan abubuwa guda uku ya samar da su ta hanyar karan kansa ba tare da ya dogara da wasu ba ba tare da ya kame ya ce ba zai yi ba ba tare da bara roƙo maula ko bambaɗanci ba wannan hanyar ma ba za ta iya yiwa ba za ta yi ko ba za ta yi ba to bari mu ga kowace hanya da ta kunsa dogaro da wasu idan muka ɗauki hanyar farko ya zamanto mutum ya ɗauki mazhabar ya dogara da wasu don samar da waɗancan abubuwa da muka ambata to akwai tamboyoyi guda hudu shin za a iya faɗin gaskiya ga waɗanda ke ɗaukar ɗawainiyar waɗanda ake dogaro da su in suka yi wani abu ba daidai ba ko suna aiki ta hanyar haram ko suna kawo haram za a iya gaya musu gaskiya tambaya ta biyu za a iya haƙuri da wulaƙanci da nuna isa ko nau'in bautar wadda masu badawa za su yi wa masu karba za a yi haƙuri da kaskanci za a yi haƙuri da wulaƙanci za a yi haƙuri da nuna isa da shi mai baka zai nuna maka da wani nau'in dan bautarwa bautarwa da za a yi maka mutum zai iya haƙuri da wannan tambaya ta uku shin wai akwai mutunci da kima cikin karban abin hannun mutane domin in dai hannu ya miƙa ya karɓa to fuska ko dole ta ci kunya tambaya ta hudu wai ma hakan zai ɗore kaddara ma akwai haka ɗin zai yi duk tambayoyi hukun ba matsala to amma zai ɗore wanda ke ɗaukar nauyinka yake ɗawainiya da kai ka dogara da shi zai ɗore dimun da'iman har ka koma ga Allah me kake tsammani in ya riga ka mutuwa dukiyarsa koma ta magada lalle ne yiwu cewa waɗannan magadan nasa suna da kai su ci gaba da maka abin da mahaifinsu ke musu to kaddara ma mutum ya biris don ya ce ba abin da ya dame shi wata dami ni wata damiyo bai damu ba duk waɗannan tambayoyin hudu ko ne amsa ba ruwan shi to sai mu ce masa bari mu maka dan uwa aliyu ibn al-fudayl kamar da zo cikin tarihu bagdad ya ce na ji babana sami'tu abi وهو يقول لابن المبارك أنت تأمرنا بالزهد والتقنن والبلغاء ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام كيف ذا؟ فقال ابن المبارك يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون به وجهي وأكرم به إرضي وأستعين به على طاعة ربي aliyu dan ce, na ji babana yana magana da abdullahi ibn al-mubarak ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci yana gaba da imamu malik da kaɗan a shekaru amma sun yi zamani ɗaya ya ce kai ibn al-mubarak ta kasance kakan umarce mu da gudun duniya kar mu ɗauki duniya wata aba kakance abincinmu da yi mai ta ƙoƙari dai ko ɗanya muka samu mu haƙura kakance ai abin da za mu ci kawai yau ya ishe mu ma ba sai mun wahalar da kanmu ba amma kuma kai gashi mun ga ba ka can ba ka nan kana zuwa da hajoji da diloli daga khurasan zuwa makka don ka saida ka samu kuɗi kai mai arziki ne kana cikin manya-manyan mawadatan makka mawadatan madina me ya faru ya haka sai ibn mubarak ya ce masa ya baban ali ina yin haka ne don in kame fuskata domin kame da na ce wanda duk ya mika hannun shi ya karba dole fuskar shi ta ji kunya ina yin haka ne domin in girmama na in kimanta kaina kuma domin in taimakawa kaina wajen biyayya ga Allah saboda idan talauci ya yawa wallahi wallahi bautar Allah ta kan nemi gagara a shi ga a dogara da wasu zai haifar da mai zubewar mutunci zai haifar da mai rashin kima zai haifar da mai rashin mutunci da rashin matsayi a cikin al'umma hakanan ya zo cewa zaidu ibn maslama yana shuka shuka tsirrai kila ce kamar shinkafa ko alkama ko makamancin wannan sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya zo wucewa ya shi da ya gan sai ya ce masa asabta istagna istagni anin nas yakun aswana lidinika wa akrama laka alayhi yace ai ko ka kyauta da ka kaje kana shuka a matsayin ka na manomi kai noma domin ka samu abin da ka ci ba tare da ka dogara da wasu ba domin hakan zai fi baka dama ka tsare ka kuma hakan zai baka dama ka zama mai mutunci da kima a idan mutane idan wanda ya san cewa in ya hango ka kazo sai ya taka karba a shi ya san haka yau gobe ma haka ji haka gata haka bayan kwana bakwai in ya hango ka ba ka jin ko dai ya bata fuska ya yi maka abasa wata walle ko kuma bai bata fuska ba amma in zai iya maka falan ma zaku ya zagaye ya gudu zai iya ba ka tunanin haka a shekara kenan in dai za ka dogara da wasu to akwai matsala shi ya ma abu sulaiman addarani ya ce mukan bauta a wurinmu bauta ta gaskiya a wurinmu ba wai ka tsaya kafafuwan su dundumi ba saboda yawan tsayuwa ba alhali kuma wani ka ne zai je kawo abinci baka kai kana nan a masallaci ka ta yi tsari saboda kiyamun layi amma wani da zai kawo abinci ba ka yace mu wannan ba bauta ce take burge mu ba mu a wurin mu ka fara da gurasa ka ɗan wainanka ka nemo wainanka da zaka ci tukuna sannan kuma in ka tara ka samu abin da zaka ci ka tsara mutuncinka sai kuma ka tashi sai bautar abu to tambaya gare ku yan uwa shin wannan hanya ta dogaro da wasu hanya ce da ku za ku yi da ita yanzu don samar da waɗancan bukatun da muka ambata kun yadda da ita gaba hanya ta biyu mun ci hakuri da kamewa daga abin hannun mutane kuma ya zamanto kai ba za ka ce ma kowa komi ba kuma ba za ka nemo ba ka yi hakuri kuma ka kame na farko ne kai hakuri ba za ka je kai roƙo koyi bara ba na biyu kuma ka kame za ka yi zaman ka a gida a bakin da Allah ya tsaga ba zai hana mai abinci ba in kai haka inda zai yiwu sai mu ce ka kyauta domin ya zo cikin sunan nasa'i da kuma sunan bai haƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man takaffala li Allah yas'alan nasa shay'an fa atakaffalu lahu bil janna wane ne zai bani garanti ya lamunce min ba zai roki kowa komai ba ni kuma na lamunce masa aljanna fa qala thawban radiyallahu an ana thawban sahabi manzo Allah suna ce ni ba zan roƙi kowa ba na baka garanti fakana la yas'alu ahadan shay'an sai zama sauban bai roƙon kowa komai har ma ya zo cikin tarihinsa cewa idan yana kan doki sai bulalar bugun dokinsa ta faɗo ƙasa in wani ya ɗauka zai ba sai ce za za za sai mu zai duro ya sauka ya ɗauka ya ce akwai alkawari tsakanina da manzan Allah wai turkash dan dogara zai iya wannan wai to amma kaddara za ka iya sunanka ali ne ko rabo ta tanko ne ko ta sanda kike ko kanda ko kandara kaddara za ki iya amma tambayar ita ce shin wai zai yiwu a zauna ba ci ba sha zai yiwu ta wace hanya za a biya bukatun rayuwa idan kai dalibin ilimi ne da'iya mai da'awa dan uwa zai yi kai da'awa ba da'awa in kai da'awa ba dawa za ka shiga dawa ba za ka dawo ba kaga akwai matsala kenan don haka ashe wannan abin ba zai yi ba a ɓarɓaka shi amma kaddara zai yiwu bari mu koma ga nasosi al'imamu muslim ya roci hadithi cikin sahihinsa manzan allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce inna allah amara ni an u'allimakum ma jahiltu allah ta'ala ya umarce ni da in sanar da ku abin da kuka jahilta ya gaya musu abubuwan wafi a ciki wa ahlun nari khamsa manzo Allah ya ce musu kuma yan wuta mutane biyar ne daga cikin su ad-da'ifu alladhi la zabara lahu alladhina hum fikum taba'an la yabtaguna ahlan wala mala daga cikin yan wuta guda biyar akwai mai rauni wanda bai da komai bai da komai bai da kuɗi bai da kama saya shi ne lazabara kamar da alimamu muslim amin kamar da alimamu nawa ya fasara bai da komai allazina lahu allazina hum taba'an waɗanda bi suke yi yan allan ba ku allan karɓe ne yan allah ya ba ku musamman su kawai suna jira ne wani ya samu ya ba su la yattaquna ahlan ba ruwansu da aure wala malan ba sa nema sun zauna kawai a gida bakin da Allah ya tsaga baya ana mai abinci tauhidin kuda ya zo cikin iya ulumuddin na abu hamid al-ghazali rahimahullah cewa umar dan khattab radiyallahu anhu ya ce la yaqud ahadukum an talabir rizqi wa yaqul allahumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa la tumtir dhahaban wala fiddah umar dan khattab ya ce kada ɗayan ku ya zauna gida ya ta addu'a Allah ba na abinci Allah ba na abinci Allah kai ka tsaga baki na Allah ka bashi abin da zai ci abin da za a sa a bakin salati umar dan khattab ya ce kada ɗayan ku ya haka domin kun sani cewa sama ba ta ruwan zinare ba ta ruwan azurba dan wa sai an tashi Allah sai an tashi an nemi haka na an tambiya al-imamu ahmad kamar yadda zuwa cikin musnad ma Kulu fi man jalasa fi baytihi aw masjidihi wa qala la a'malu shay'an hatta ya ya'tiyani riski aka tambiya al-imamu ahmad za ka ce game da mutumin da ya zauna a gida ko ya je masallaci ya tare ya ce ni ba aikin da zai ina nan ina jira Allah ya kawo mani me za ka ce game da shi faƙala ahmadu sai al'imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ya ce haza rajulun jahilal ilma wannan mutum ne da ya jahilci ilimi ya jahilci ilimi amma sami'a ƙaula annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waju ila riski ta ta zulli bai ji maganar da manzan Allah su ma faɗi ba ne inda manzan Allah ya ce an sa arziki na takobi takobina me ma'anar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wajabta mushi shi da sauran musulmi yin jihadi da yaƙi da ainihin wato kira zuwa ga addinin Allah idan an je wajen kiran nan mutane suka ki amsa kira aka ba su daman su biya jizya suka ki ba da jizya aka nemi taimakon Allah a yaƙe su abinda aka samu ana kiransa me ganima banda wannan akan tafi wata ƙasar ko wani garin waɗanda sun danna haƙoƙin musulmin da suka musulunta ko suna karkashe su sun hana sabotar Allah a je don a kwace haƙƙin a kwato haƙƙin a ‘yantar da waɗannan mutane da sauran bayi ma da basu musulunta ba amma an danne su an nuna musu sarki a matsayin shi ne komai ba ba su dama su san Allah mahalicin don su mashi ba sai a je domin a kai musu hari da farmaki wani lokaci ba za a yi yaƙin ba za su gudu in sun samu an samu sun gudu mai sunan wannan an samu fayu manzo Allah suna suna sai ya fita manzo Allah ya ce an sa arziki na ta tarmihi na fasara da saifi ta tarmihi karkashin mashina ma'ana sai ya fita to yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita kai kuma saboda tsabagen ilimi ko tsabagen takawa da zodu ko saboda tsabagen tunanin lahira sai kaga cewa babu ruwanka zaka zauna a gida kana jiran Allah ya kawo maka ai kaga kawo muna na fahimtar addini kenan yan uwa inda zan mana tambaya kuma zan yi. wannan hanya ta biyu haƙuri da kamewa daga abin hannun mutane hanya ce da za mu iya bi mu nan don samar da waɗancan abubuwan mun yi daidaita to bari mu je tau bara roƙo maula da bambaɗanci idan mutum ya san haɗarin bara da roƙo da maula da bambaɗanci in ya taɓa bara ko maula sai ya yi nadama nadama mai yawa domin duk abin da ka karba daga hannun mutane ba bisa san ransu ba to Allah ba zai sa maka albarka cikin shi ba al bukhari ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya hakim inna hadha al-mal hulwun hadir faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi waman akhadahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lam yubarak lahu fi wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba manzo Allah sallallahu alaihi ya hakim ka sani ka ga dukiyar nan da kake ganin ta aba mai daɗi tana da jan hankali very attractive kowa yana so ba to wanda biyu ya samu dukiya ya karɓi dukiya hannun mutane bisa jin daɗin ran su suka ga dama suka bashi ai ba a ce dan kawai karka dogara da mutane ba ba a ce dan ka kane daga abin hannun mutane ba wai in mutum ya dauko kyauta ba karka ba kai ba kai ka nema ba ba kai daga murya ba ba kai gyara murya ba ba ka leka a hango ka ba haka kawai ya tuna da kai dauko ya baka ka karba wannan ba matsala kaga wannan ai bisa daɗin ransa ne da san shi ya baka to wanda ya karba abin hannun mutane bisa san ransu da jin daɗin zuciyarsu burika lahu fi za a sa albarka cikin abin da ya karba amma wanda ya zama sai ya daga kai an hango shi ko sai ya gyara murya ko sai ya flashin da waya an san yana nan bai mutu ba sannan a bashi ba don daɗin rai ba ba don ana so a bashi ba ba za a ce to ba za a sa albarka cikin abin da ya karɓa ba sai ya zama kamar wanda yake ta cin abinci ne bayan koshi kun ga sai a kai shi kare saboda akwai matsala kana cin abinci kuma koshi ba ai akwai matsala mana akwai wata cuta kenan wadda ke hana ka koshin ko ba ka ba to kamar haka ne don babu albarka abinda Allah ya cire albarka ko me amfani shi mu. wanda duk zai yi zamba ko ya bambadanci ko ya kushe don ya kai biyan bukata in ba a bashi bai shar in ba a bashi bai yafe in ba a bashi bai kaza in kuma an bashi ya yabo ko da bai kamata ya yabo wanda ya yaban ba in kuma an hana shi ko da wanda ya hana shi bai da laifin komai a duniyar nan da ma lahira kila yan anje amma zai iya aibanta shi domin bai bashi ba to wannan yana da mummunar sakamako a nan duniya dai ya zama bawan dinari da dirhami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-Imam al-Bukhari rawaito ya ce ta isa abdul dinar والدرهم Wal والخميصة In أعطي radiya wa in lam yuba lam yarda tir Allah wadaran bawan dinari da dirhami bawan naira da kwabo Allah wadaran shi wane ne wannan ba kawai bawan naira da kwabo bane kuma bawan katifa ne ce katifa bahaushe daga nan ya samo kalmar katifa al-katifatu hiyar katifa bawan khalisa ya je samu riga ya sa a shi aska bakwai a ba shi aska biyu a ba shi kaza a ba shi kaza kawai daidai maki a wata ruwayar khalila fulo matashin kai wasu malaman sun fasar khamisa da bargo mayafi ma'ana dai a shi abin da su ta jikinsa ya je can ya bambadanci a kawo riga a bashi ya je can ya maula a kawo riga a ba haka dai in wuti ya radiya in an bashi sai ji daɗi ya yabo ko da ba a kan cancanta ba wai lam ba lam ba in kuma ba a bashi ba ba zai ji daɗi ba ba zai murna ba ba zai yadda da wanda ya hana shi ba mara da haka sai mai ƙage da kaharu da kasafi ya ɓata shi ya muna na al'amarinsa a lahira wanda duk yake roƙo ko bara bara allan baku allan karɓe allazi wahidin sana'arsa kenan ɗabi'arsa kenan ba wai lalura ce ta wacin gadi ta sa zai roƙo ba da ya kauce ma wannan lalurar ta wacin gadi ya zama ya daina ba a'a sana'arsa kenan har ma za ka ji yanzu almajirai na cewa ya sana'a suna tambayar junansu ya sana'a to wannan kaskanci ne a duniya kuma kaskanci ne a lahira al'imamu abu dawo da tirmidhi da nasa'i sun ruwaice hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce المسائل كدوغ يخدو بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء تركه إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجب منه بدا roƙo mutum ya roƙa ya nemi a bashi wannan kamar magogi ne magurji ne kamar lauje ne da mutum ke kankare naman fuskarsa in ka ji ka roƙa kai bara ko kai maula ko kai bambadanci mace ko namiji don mata ma na yi yau. suna maula suna bambadanci suna ainihin wato bara suna roƙo mutum in yi haka kamar ya ɗauki lauje ne ko magurji kamar dutsen goge kauje yana kartar fuskarsa da shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ya ga dama ya rage ma fuskarsa tsoka wanda ya ga dama ya karta komai zama kwarangwal a lahira sannan wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sa'ala an-nasa amwalahum takathura fa inna ma yas'alu jamra falyastaqim aw yastakthir wanda da yake roƙon mutane abin hannunsu don shi na shekara za ka wani maro abin wani maroƙi ko wani dan maulan ko wani mabaracin almajirin ya mutu an samu naira dubu ɗari biyu da hamsin ko fiye da haka akwai wadda na sani ta rayu a bangaren karamar kuma sabon garin Zariya. wadda ta rasu an ce ta bar motoci guda uku na haya gidajenta guda biyu amma har ranar da wato daga ita ba ta ƙara fita ba saboda rashin lafiya ta yi bara akwai labarin da ake bani kwanan nan wani ya rasu a kan titi wajen bara amma da aka duba shi a cikinsa a lalitarsa akwai naira dubu ɗari da hamsin to wannan me yake roƙo yana roƙon jama'a dukiyarsu don me don tashi ta ƙaru manzan Allah su ma ya ce wuta yake ci a cikinsa wuta garwashin wuta yake zubawa cikinsa in ya ga dama ya zuba da yawa in ya ga dama ya zuba kaɗan ya rage nan shi to jama'a bara ko roƙo ko maula ko bambaɗanci hanya ce da za mu samar da waɗancan abubuwan da muka ambata eh to bari mu je ta hudu dogaro da kai al-imam al-bukhari ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ما أكل أحد طعاما قط قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa mutum bai ci wani abu mafi alkhairi ba fiye da ya ci abinda hannun shi ya samo. da kansa ya je nemo kuma annabin Allah Dawuda alaihi salam baban Sulaiman ya kasance yana cin abinci ne ta hanyar aiki da yake da hannun shi wannan hadisi al-imamu al-bukhari ya rawaito shi a hadisin da al-imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa an ce wa manzon Allah ya rasulullah ayyul kasbi atyab aka ce masa wani irin abu ne mutum za a ce ya samu wace mallaka ce mafi tsarki mafi zama haras qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amalur rajuli bi yadihi mutum je ya aiki ya aiki ya yi gumi ya zuba ya samu ko da ofis ne ya rubutu ga daranta sainin kawai yake ana bin shi albashi sainin kawai kawai sainin sainin ku je ba a kano wani na sai ya ga kuɗi ma don ya ji numfashin kuɗin don ya ji daɗi a cikin shi amma wani kawai kirga kuɗi yake kuma za a biya shi ya kirga kuɗi ya ji daɗin kirga kuɗi ko da yake ba na shi bane kuma a biya shi amma ba aiki ne da hannu ba aiki ne da hannu wa kullu bai'in mabrurun wa kullu bai'in mabrurin da kuma duk wani ciniki wani kasuwanci wanda ya kubuta daga haram ya kubuta daga dukkan abin da shari'a ta hana wannan shine mafi kyawun abin da mutum zai yi ya mallaki abin rayuwa al-imam at-tirmidhi ya rawaita hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna atyaba ma akaltum min kasbiku mafi tsarkin abin da za ku ci shine abin da kuka samu da kanku me yake nuna mana dogaro da kai al-imam al-bukhari ya wuce hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la an ya'khudha ahadukum habla fayatiya bi huzmati al-habab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allah biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala nasa a adawu aw mana'u dayan ya dauki igiya ya shiga daji ya saro itace ya ɗauro ya ɗora a bayansa ya kai kasuwa ya saida ko ya je gidajen mutane inda ake bukata ya saida domin Allah ya tsare masa fuskarsa daga wulakancin zai samu kansa da kaskanci in ya roki mutane wannan ya fi alkhairi gare shi da ya je roka shin in yaro kan an bashi ko an hana shi in an bashi kaskanci na nan in an hana shi kaskanci da wulakanci da tuzarci al'imamul bai haƙi ya ruwanci hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama ya ce a tani jibrilu faƙala ya muhammad ish ma shi ita fa'in na kamar yutun wa ahbib man shi'ta fa innaka mufari'u wa man ma shi'ta fa innaka mujza wa lam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil wa izzahu istighna'uhu 'anil nas manzo Allah sallallahu alaihi ce malaika jibril ya zo mani yace ya muhammad ka rayu yadda duk so amma dai ka sani zaka mutu saboda haka ya rage na mutum yanzu ya duba a rayuwarsa me yake yi tunda dai za a yi masa hisabi zai mutu ne innaka mayitun wa innahu mayitun wa ajib man shita fa innaka mufariq wanda duk kake so ka so shi tun yanzu wata ran dai sai ku rabu dole a rabu dole sai a rabu wanda ka fi so zai wa amal ma shita fa innaka mujza yi aikata abin da ka ga dama amma ka sani sai an maka sakamako ko mai kai akwai sakamakon shi wa alam na sharafar mumini ka sani kimar mumini mutuncin mumini matsayin mumini kiyamu hubin lai in dai a wajen Allah ne to shi ya rika tsayuwan dare ya tashi ko da abin biyu wa izzahu kuma buwayarsa ya zama ya fi karfin wulakanci da kaskanci da kallon biyu abu a cikin jama'a istighna'uhu anin nas ya zama ya wadatu baya karban komai a hannun mutane ya jama'a na ambata mana hanyoyi guda hudu in akwai hanyar da na manta ban kawo ba a tuna mani in kuma kun yadda waɗannan hanyoyin su ne hanyoyin to don allah yanzu ni da ku sai mu taru mu zaɓi guda ɗaya kafin mu ci hanyar farko dogaro da wasu mun yadda da ita hanya ta biyu haƙuri da kamewa bakin da Allah ya tsaga ba zai hana mai abinci ba mun yi da wannan hanya ta uku bara roƙo maula bambaɗanci mai da wannan hanya ta hudu dogaro da kai mai da wannan to in dai wannan muka yadda to mu yi watsi da ukun yanzu gaba ɗaya akalar mu ta komo kan dogaro da kai ba ruwan mu da sauran kuma addinin musulunci ya ƙarfafi al'amarin dogaro da kai ya kuma girmama shi sa'annan ya zaburar da mabiyansa wajen ɗaukan matakan dogaro da kansu misali na ɗaya an tunatar da musulmi game da yalwar ƙasa da muhimmancin yin fafutuka a cikin ƙasa wajen neman na kai duk inda za ka buga kudu da arewa gabas da yamma kaje mutane kan tashi daga maiduguri su tafi uyo mutane kan tashi daga sokoto su je uyo mutane kan yi daga maiduguri su tafi lagos don nema wasu ma su da jar. wasu su tafi wasu kasashen ma don dai nema matukar an bi hanyar ta dace wajen barin kasa in ma za a bar kasan matukar kuma ba a jefa kai cikin haɗin ba wannan babu matsala yi allah ta'ala ya faɗa cikin suratul mulk aya ta goma sha biyar wallazi ja'ala lakum al-ardha zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur shine wanda ya sanya muku kasa ya hore muku kasa za ku iya tafiya ko ina ku taka ku je ko ina da haka ku yi tafiya cikin sasanni fai ta ƙasa ku je ko ina inda kuke so ku ci daga arzikin Allah ta'ala a ban ƙasa kuma dai ku sani gare shi za a tattara ku ranar kiyama kenan ƙasa na da yarwa mutum ya tafi duk inda zai je ya fafutukan nema wannan babu matsala a suratul arafi aya ta goma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walagan makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkuruna yika mun tabbatar da ku cikin ƙasa, muka ba ku damar rayuwa wasun ku suna mulki wasun ku masu biyayya ga mulkin da sauransu ne waja'alna lakum fiha Aisha, muka sa muku abin rayuwa a cikin kasan saboda haka kasa wurin rayuwa ne anan ake samu abin da za a samu anan ake samu dukkan sinadarai na azumi anan domin hatta ruwa kogi teku duk suna cikin kasa ne a ka'ida duk cikin kasa suke domin dama a sama'u ne wal kawai saboda haka da duwatsu da kwazazzabai da itatuwa da zuzuka da tekuna dukkan su cikin ƙasa suke duk suna cikin al'ardu ne ka'ida la ya ka a wuraren da Allah ya so ya faɗaɗa zancen al'ardu ɗin, sai a raba a faɗi duwatsu a faɗi kwazazzabai ko da dazuzzuka a faɗi tekuna da sauransu amma dukkan su al'ardu Allah ya ce waje Allah fi waje Allah lakum fiha ma'aisha a rayuwar nan take A shiga ka nan tun da dai a ƙasa kake rayuwa ba a sama ba ba a zarar samaniya ba me zai hana ka tashi ka shiga cikin ƙasan don neman abinci abu na biyu da aka yi don zaburar da musulmi wajen dogaro da kansa shine an yi yabo ga waɗanda ke haɗa ibada da neman na kansu mutum ya zamanto ibada bautar Allah ba ta hana shi neman na kai ba sannan neman na kan shi bai hana shi bautar Allah ta baraka wata ala ba a suratun nur aya ta bakwai zuwa takwas. Allah tabaraka wataala ya faɗa haka Rijalun la tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ta zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub zai absar liyajziyahum a sana ma aminu. wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha bighairi sa. wanda ke hada nema da bauta suke haɗa bautar Allah da fafutukar neman na kansu an yabe su kaga wannan alama ce ta zaburarwa hanya ce ta azaburar da kai ka tashi don kana da yabo wajen Allah a suratul juma'a aya ta goma Allah ta'ala ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna an ƙara sallar juma'a fantashiru fil ardi ku shiga cikin ƙasa kowa ya kama hanya mai aikin ofis irin su darakta su da ofis wanda suke fitiki su je su fitiki wanda yake kasuwa ya tafi wanda yake sana'anta wani abu yayi mai kulla zobo ta ta kulla mai yin kunin aya ta yi wanda ta iya snacks ta je ta yi wanda yake gini ya je ya yi mai hawa falwa ya je kowa mai haƙo kusa ya shiga rami haƙo fantashiru fil ardi wa bultaku min fadlillah kowa ya je ne fadlan Allah wanda daga cikin magabata kunne in ya fito sallar juma'a yana ba juma'a ba yana ba masallaci baya sai daga hannu ya ce ya Allah ka yi ce a yi sallah na yi ya Allah ka ce in an tashi a shiga cikin ƙasa shi na fito da shiga nema zan yi yanzu kuma Allah al'amarin kuma yana hannunka mataki na uku da aka ɗauka wajen zaburar da musulmi akan dogaro da kai shine gwama umarni game da bautar Allah da neman arziki aka gwama ba ne umarni ake magana ba wal lil wujubi ko ba haka ba na ɗaliban usul al'amuran wujub ko to inda ya zamanto an ce ka bauta wa Allah kuma aka ce ka nemi abu me aka yi an gwama su ke a suratul ankabut aya ta sha bakwai Allah ta'ala ya ce fartaku inda Allah rizqa wa uduhu washkuru la ilaihi turja'una ku nemi arziki wajen Allah ku nemi arziki wajen Allah Allah kuma ya ce a fita a je a nemo wa budu kuma ku bauta mashi washkuru lah kuma ku gode mashi kun ga an hada bauta da ne da neman arziki mataki na hudu da aka dauka wajen zaburar da bawa don neman na kanshi da dogaro da kanshi shine an nuna fafutukar neman na kai nau'i ne na jihadi na da sanya jihadi to daga cikin nau'o'in jihadi fafutukar neman na kai hanya ta halas kuma alama ce ta tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala domin hadisi ya zo dogon hadisi zan kawai ishara da shi ne wanda al'imamu tabara ne rawaito wata rana wani mutum ya wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah na tare da sahabban shi sai sahabbai abin ya ba su sha'awa ya suka ga girman shi da karfin shi ka wani mutum ke akwai wani mutum da muka taba gani a Kigali kasar Rwanda shekara biyu da ya wuce mun tafi da yan uwa na haka abokan aikin mu muna da dogaye a cikin su ƙarti da muka je airport muka sauka a kigali za mu wuce uganda sai muka ga wani mutum shi kuma ya zo sai ga wanda muke jin ya fi kowa girma cikinmu da tsawo kawai sai muka shi ya kansa ainihin wato bai ma cibi ba ban taba ganin mutum irin shi ba zabgege ɗirkeke jirgege ya lillahi to ko da ba kamar shi bane dai su ne sun ga wani wanda ya suka ga girmansa da sa lumi-lumi da komai da komai sai suka ce oh ina ma da mutumin nan ya fito ne don ya je jihadi ai da ya fi masa ai da an amfana a cikin wore sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kana in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah in ya fito ne dai ya nemo abin da zai kawo ‘ya'yansa abinci su ci ko ya ɗauki nauyin su ko ya nema musu lafiya a asibiti shi ma jihadi yake wa in kharaja yas'a ala abawayhi shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah in yana da iyaye ne tsofaffi a gida ya fita yana wannan kokarin don ya je ya samo abin da zai ciyar da su ya dauki nauyin su shi ma jihadi yake don Allah wa in kana yas'a ala nafsihi ya iffuha fa fi sabilillah haka nan in ya fita ne ma dan karan kanshi shi yake so ya je ya samu kudin da zai biya kudin makaranta ko ya samu abin da zai ci ya tsara mutuncinsa ya kama mutuncinsa ba zai kaskanta ya wulakanta ya wofin da cikin al'umma ba shi ma wannan don Allah wa in kana kharaja riyan wa tafakhuran fa huwa fi sabili shaytan in ko ya fita ne zai nuna girman jikinsa ya nuna ya isa ya alfahari ya baro koko ya takama ya dagawa in ya fita ne don ya nuna shi ne to wannan ya kama hanyar shaitan ne yan uwa masu girma ina masu cewa in sun ga ɗalibin ilimi na ƙoƙarin nema ya je kasuwa ko yana aiki na gwamnati su rika cewa shi ya ƙi zama ya da al'umma ya yi watsi da dawa ba na dawa ba dawa ba dawa mutum ba ranar lokaci zai ba da ya je ya nemo ya kare mutuncin shi musamman da awa a najeriya wadda ba a nauyin ta shi kansa malamin masu ake bada in ma bai bada ba a zagen a ce an kawo mai kudin kamfen ya cinye ko da ko kwallala bai ganta bai ji labarin ta? a nan mutum ya fita ya fafutuka wajen neman na kansa nau'i ne na jihadi kuma alama ce tawakkali in ji manzan Allah sa suna kamar da al'imamu turmi zirwaito lawa annakum kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la ruzqtum kama turzaqu at-tayr tabdu khimasa wa taruhu bitana wanda Allah sun ce da kuna yin tawakkali da za ku yi tawakkali ga Allah ba tawakuli ba tawakkali tawakkali shine ka tashi ka bi hanyoyi tawakuli shine ka zauna bakin da Allah ya tsaga ba zai ana mai abinci ba to da za ku yi tawakkali yadda ya dace bisa gaskiyar tawakkali tsakaninku da Allah da an azurta ku kamar yadda ake azurta tsuntsaye tsuntsuwa za ta fita da safe firar ta yi daga shiga ina za ta ba ta ma sani ba ta je dai nema ka gaje yawo ta shiga nan ta fita nan za ka gani da lokacin tsuntsaye sai kafin masu cinye tsuntsaye su yawa a cikin al'umma muna yara tsuntsaye birjik ba su da iyaka duk ba wuce kwana uku ba nake ce ma yara na ƙanana ana ta gaya muku volcho, kun taba ganin shi ba su taba gana angulu ba sai dai a hudu sai a talbitin amma kullum a makaranta na cikas da volcu v for volcu amma a dogarawa lokacin nan shekara talatin da biyar da ya wuce ma to guli dai har da na ba da sadaka duk sun gudu saboda duk an canje su wanda kuma suka sha wuya ba abinci sun gudu dama suna da cikin tsuntsayen da suka fi kowane tsuntsayen juriya na tafiya nesa duk sun ba kasan to za ka sun tashi ka ga tsuntsu ya tafi can ka gan shi yanzu ne wuce kuma sai ga yayo kana guje bai hango komai da zai ko amma a ƙarshe idan yamma ta sai ya dawo shi ƙasa haka kai na amai ya ci ya ne ya kushi me ya tawakkali fita da yi da neman dace ya dawo da me da arziki shi to inda za ka yi tawakkali ka bi hanyoyin ka fita ka je nema Allah zai taimake ka mun ga wannan ma ai hanya ce ta zaburarwa ko mataki na biyar na zaburar da musulmi game da neman na kai shi ne an nuna cewa yin aiki domin tsara mutunci sadaka saboda za ka iya sadar da zumunta ka tsara mutuncinka amfani ya dawo gare ka wani ya tambayi manzan Allah sun sulma ya ce to ni dai ban da abin da zan ba da sadaka ban da komai da zan ba da komai ma ban da shi manzan Allah ce to ka kame daga cutar da mutane shi ma sadaka ne wani kuma ya zo yana tambayin manzan Allah ya zai samu manzan Allah ya ce ka je ka nemi abin da kai za ka ci ka tsara mutuncin ka sadaka ne doriya ka kuma hanya ce ta ba da sadaka don za ka samu abin da za ka yi ba da sadaka sai mataki na shida aka kwadaitar game da noma da kiwo da kasuwanci da sauran sana'o'in hannu me yasa aka bamu labari an bamu labarin ne kawai don mishawa sha'awa an bamu labarin don mu koyi darussa misali manzo Allah sun alaihi yana cewa nemowa da hannu abinda zaka aiwatar da hannu da kuma ciniki da zaka yi wanda ya kubuta daga abin da ya saba shari'a sune hanyoyin mallaka mafi tsarki banda wannan manzon Allah sun alaihi ya nuna cewa annabi Dawud yana cin abinci ne daga aikin da yake yi banda wannan aka nuna cewa annabi zakariya kafinta ne banda wannan manzan Allah sosu ma nuna cewa babu wani annabi da Allah ya kofa ce ya yi kiwo mana ya yi leburan cikin ko ya yi kiwo a biya shi leburan cikin ko ba ka ba an gaya mana noma wato an gaya mana aikin hannu wanda ya hada da shukawa da dasawa da sauransu noma ya shiga an gaya mana ciniki sai da sayarwa an gaya mana sana'a ta sarrafa wani abu sannan kuma an gaya mana me abin da ya shafi leburanci kai a biyaka har ma sabai suka ce har da kai kai ma kai manzo Allah ce nayi amma wannan kafin wahayi ne ya sauka gare shi Sai sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa game da Imam al-Bukhari to kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ummala kasance masu yin aiki da kansu kowa fita yake ne ba ga sai na Umar ba har wakilci suke shi da makwabcinsa yau ya fita ya je kasuwa makwabcinsa ya je majalisar manzan Allah sun sama in ya dawo ya tambayi makwabcinsa me aka koyar yau a gaya mashi kashe gari shi ya je majalisar manzan Allah makwabcinsa ya tafi kasuwa don ba a so a zauna duk da a wanka in ba dawa ka shiga uku sai mataki na bakwai rashin yarda da duk abin da aka samu ta hanyar bagas ko yaudara da duk abin da aka mallaka ta hanyar haram ta haka ne aka haramta kamar misali kwace zamba cikin aminci algos sata fashi da sauransu da abubuwan da suke na riba da abubuwa na haramun wajen nema haka ne aka haramta barace-barace da maula da cutar jama'a bara haramun ne halawa sai inda zarura kuma zarura nan dole ta zama ta wucin gani sannan mataki na tara aka karantar da hanyoyin tsimi da tanadi don dogaro da kai mai girma ciyaman yanzu ne fa zan fara aikin da aka bani sai da tanadi na da rukunai guda hudu ga sunan duk wanda yake so ya dogara da kansa to yana bukatar tsiri da tanadi shi yasa a baya mataki na tara muka ce me karantar da hanyoyin tsimi da tanadi don dogaro da kai yana daga abin da musulunci ya in dai ana so a dogara da kai sai an bi hanyar tsimi da tanadi tsimi da tanadi kuma na rukunai guda hudu ga sunan rukuni na farko fahimtar matsayin dukiya da hanyoyin samar da dukiya rukuni na biyu cin moriyar ayyukan cibiyoyin hada-hadar dukiya rukuni na uku tsara hanyoyin tattalin arziki da haɓaka shi sannan rukuni na hudu bibiyar dalilan nasara da kiyaye na dubban tsili da tanadi fahimtar matsayin dukiya na da muhimmanci kwarai da gaske domin dukiya a bace mai kyau wadda Allah ya halicci mutum da ɗabi'ar santa kun yi da kuma kwaida ba Allah ta'ala ya ce wato hibbunan mala hubban jamma a suratun alfajiri aya ta ashirin kuma kuna son dukiya so mai yawa a hali aya ta takwas Allah ta'ala ce wa ina li hubbin khairi la kuma shi mutum mai tsananin san alheri malaman tafsiri duka sun fassara alheri din nan da almal wa innahu li hubbin mali la dukiya na da matukar muhimmanci ga ɗan adam domin da ita ake biyan bukatu na yau da kullum kuma a magance matsalolin rayuwa kasancewar basira ta bambanta kowa da irin basira da Allah ya mai mutum yana da buƙatar fafutukar neman na kansa ne gwargwadon yanayinsa ko kuma gwargwadon kwarewarsa hanyoyin samun dukiya don dogaro da kai na da yawa amma za a iya kasa su gida hulkacin ga sunan a jamurori na gaba hanya ta farko sana'ar hannu sarrafawa samarwa intaji sina'atul ashiya samar da abubuwa intaji production ya shiga manufacturing ya shiga yawancin ayyuka na entrepreneurship duk sun shiga intaji ne wani sai hanya ta biyu saye da sayarwa mutum ya zama zai saro ya kuma saida ba shi ya kirkirar da abu ba shi ya samar da abu ba amma dai ya sayo ne ya saro ya saida kamar trader kin haka yan trader zobo kuni kaya jinja snacks saye da sayarwa ne ko sana'ar hannu eh mata zobo jinja kunin aya kunin zaki snacks saye da sayarwa ne ko ko sana'ar hannu ba ta bi maza ba mata na tambaya eh sana'ar hannu ku ba ku sani ba kawai kuna zaune kanku cikin tukunya kuna cewa wai wai wai sai da sayarwa sana'antarwa ne samarwa ce production ne production ne samarwa ne za su siyo abubuwan da suke bukata watakila abin da ya rude ku saboda in za a yi zobo sai an je an siyo ganyen zoban sai an sayo saga amma ai ba a hada ba wa ya hada mai sana'ar hannu saboda haka sana'ar hannu ce kuli-kuli a samar da kulin da man gyada a soya waina da su nasir duk waɗannan sana'o'in hannu ne sun shiga ciki duka intaji ne sana'a ne hanya ta biyu sai da sayarwa trading ka sayo ka saida mai siyo motoci daga kwatano ya zo ya sai da sana'ar hannu yake ko sai da sayarwa sai da sayarwa yake na uku noma da kiwo noman nan na zamani ne ko irin na da na kaka da kakanni irin wanda na yi baban gandu a kan shi hannun nan ya yi ainihin kunyar doya kun san mutumin kawai noma na zamani kamar noman kifi harkar kifi harkar kaji harkar salwa duk waɗannan nau'o'i ne na kiwo na zamani noma wato hanyoyi ne na noma da kiwo duk sun shiga cikin harkokin noma da kiwo a zamanance samar da wato mallakan shanu masu ba da madara mai yawa a rana guda a sami lita a jikin sa kwara daya a sami lita hamsin sa fara ɗaya duk cikin noma da kiwo ne sai hanya ta hudu na samar da dukiya leburanci ka je kai leburanci a biya ka kafinta ya je ya buga kwano a biya shi ko ya yi kujera a biya shi duk da cewa yin kujera sana'a ce samarwa ne amma ya gyara kujeran tela a bashi yadi ya dinka leburanci ne aiki ne za a biya shi haka na aikin albashi mutum ya je ofis ne ko site ne ko wani wuri zai je aiki a ƙarshen wata a biya shi ko ƙarshen mako ko kullum kullum kamar yadda misali ana ake biyan casual laborers duk waɗannan ana sa su ƙarƙashin leburanci da aikin albashi to ni dai na kasa hanyoyin samun dukiya guda hudu akwai wanda na rage sana'ar hannu saye da sayarwa noma da kiwo leburanci da aikin albashi na rage wani akwai wanda ba a sa ba ciki ina ganin an sa kowane leburanci aiki ne a gyara domin wani abu ne sabis ne kayan da za a gyara to abu na gaba tunda mun ce dama tsimi da tahajji na da rukunai na hudu mun ambaci mai fahimtar muhimmancin dukiya ko matsayin dukiya da hanyoyin samar da ita mun ji muhimmancin ta ko mun kuma ji hanyoyin samar da ita ko dai a yi sana'ar hannu ko a yi noma da kiwo ko a yi leburanci da aikin albashi ko kuma a yi saye da sayarwa to sai abu na biyu cin moriyan ayyukan cibiyoyin hada-hadar dukiya. a yau in dai ana so a yi tsimi da tanadi da gaske bai yiwuwa a yi tsimi a yi tanadi ya inganta ya bunƙasa ba tare da cin moriyar kamaɓe da cibiyoyin hada-hadar dukiya ba na zamani ba zai yi ku wannan kamar banki ne muka ba da misali ka ayyukan da za ka iya yi da banki a matsayinka na mai son yin tsimi da tanadi za ka yi ajiyan kuɗi domin ka tattara har ka samu jari ko kuma jarin da ka samu ka fara sana'a don karka kashewa ka rika kaiwa kana ajiyewa don ya haɓaka ko kuma akalla don ko ta kwana za ki yi aikawa da kuɗi ga abokan sana'ar ka ba sai ka je kano da kuɗi ba ba ma sai ka je kanan ba ga waya za ka yi amfani da waya ka ce kana son kaya kaza a gaya ma lissafi kudin a aiko ma da account number ka je banki ka tura in ma kana yin banki irin na zamani a ɗakinka akan gadon gadonka internet bankin mobile bankin za ka iya ka tura za ka iya jujjuya kudinka ga bankin jaiz nan za ka iya sa kudinka a mudaraba savings ko ba current domin amfani da shi a jujjuya kuɗi a zo a raba wani abu tare da kai na ribar da aka samu za ka yi cinikin ƙasashe ba sai ka tafi Nijar ba ko ka je Chadi ko Morocco ko sai ka je Kuwait ko Bahrain ko sai ka je Ingila ko America ko Faransa ko Germany ba kana gida za ka yi aika da kuɗi kuma a kawo za kuma ka iya sayan saja ko wace iri ta hanyar kwamfuta ka saya a kawo maka har gida ma har gida har ƙofar ɗaki takalmi wannan kana so sai ka saya sai a kawo maka a ƙwanƙwasa ko ba a baka abinka ashe da kai kana so ka tsimi da tanadi kana da buƙatar waɗannan abubuwan sannan kuma in ma ka ce sai ka tafi da kanta ai kana buƙatar kuɗaɗen ƙasashe ko ka gaban kuna ko za su taimaka maka wajen canjin me kuɗaɗen ƙasashe ku duba da kyau ku gani ga abubuwan nan wannan atm haka ne wannan ba waya ce don mene don mobile banking haka ne wannan ba david card ne domin me a soka a ainihin atm wancan na gaba ba kwamfuta ce laptop domin a internet banking ko na gaba ba credit card ne master card ne master card zai zama credit zai iya zama debit visa din zai iya zama credit zai iya zama goldin ma ta yadda wannan ma za ka ɗiba ko ba ka da shi saboda kungiyar yarjejin da kai babban mai kuɗi ne wannan kam sai malamin musu malam ibrahim su sai su sannan can gaba kuma ga wani abu can kamar waya me wannan pos wanda yana da mahimmanci kwarai yan kasuwa zama suna da shi wai suna kokawa da cewa ana dan cajin suna amma saboda yan kasuwa ba su da wayewa ne wallahi da suna da wayewa ya fi sauƙi kai pos da tafi kuɗi duk cajin za a yi maka guda nawa ne nawa ake cajin ka saboda duk wanda ya shiga shagon ka don siyayya idan kudin aljihun shi ya kare dole ya kura amma in kana da pos temptation na nan ya san yana da kudi a account sai ya siyayya ninkin abin da ya kamata ya siya inda da kudin shi haka ne ko ba haka ba na biyu an hutar da kai zuwa banki an hutar da kai tunanin wa zai fasa shagon kai kwashe kudi ko a yi gobara ta cinye maka dukiya sannan za a iya siyayya mai yawa irin siyayyar da ba za a iya bayan ana amfani da katin atm don atm naira dubu ɗari da hamsin ne kololuwan abin za ka yi ɗauka a rana a wasu bankunan ma wasu bankunan ma ba zai kai haka. bankuna yan kaɗan da kake karɓar naira dubu ɗari biyu saboda kana cire arba'in arba'in har sau biyar bankuna kaɗan ne a najeriya amma pos za ka iya sayayyar naira miliyan ɗaya kuma zai shiga ba matsala kamar yanzu misali daga cikin bankunan da ke amfani da pos a wajen karɓar kuɗi akwai gt bank fast track maimakon ka kana kayan kuɗi kana bin layi kaza kaza ka bi fast track da ka je kasa atm card ɗinka za ka iya cire miliyan ɗaya miliyan biyu har zuwa miliyan biyu. a matsayin ka na kai ɗaiɗaiɗaiɗai wato kai a matsayin ka na mutum ba kamfani duk inda ka je a ƙasashen da suka ci gaba kasashen larabawa ne a afirka ma kasashe daban-daban duk shago ko bai kankantarsa kamar yanzu a kongo banjin akwai shagon da ke da pos akwai gudana to alhamdulillah an samu ci gaba duk kasashe in gaje ko bai kankantar shago akwai pos za ka je ka saka katin ka saya ba ruwanka da yawo da kudi kudinka na cikin lalitarka a kati electronic money abinda ake yanke nan to yanzu in tambaye zai yi a yi tsumi da tanadi ingantacce sahihi kuma ya bunƙasa ba ta da cin gajiya da moriyar ayyukan bankuna ba zai yi shi yasa muka ce rukuni ne daga cikin rukunan tsimi da tanadi sai rukuni na tsara hanyoyin tattalin arziki da haɓaka shi wanda muka fassara tsara tattalin arziki da cewa ya kunshi ɗaukar matakai da bin tsare-tsaren da suka dace don haɓaka dukiya da bunƙasa ta ta la'akari da abubuwan da ke jawo wa dukiya taskaro don a guje musu ga yadda za a za a tsara tattalin ga matakai guda shidan mataki na farko ka samar da manufa mai kake so ma ka yi mai kake so ka yi mataki na biyu ka amsa tambaya muhimmiya me nake da shi na farko dai ka samar da manufa ina so in yi kasuwanci wani iri ka tantance ina so in yi sana'ar hannu wace iri ka tantance ina so in aikin albashi a ina ka tantance to idan yi zaman to ba leburancin ba ne noma da kiwo ne ko kuma saye da sayarwa ko kuma sana'anta abubuwa na hannu to dole ka tambayi kanka me nake da shi a yanzu me nake da shi a yanzu abu na ka shirya abubuwan da za ka yi a wajen wannan sana'a ta hannun ko a wajen wannan noma da kiwon wani bangare ko a wannan sai da sayarwa wani bangare wani abu a yayin da ka zo wannan mataki na uku kana bukatan kai tambayoyi ta kuma gamsar da kanka abubuwa guda biyar abu na farko jarin kasuwancin da zan yi ko sana'a da zan yi na zan samu rance zan yi kyauta zan nema a bani me zan yi ya zan yi zan sai da wata kaddara ta wace gado na ko kuwa ya zan yi idan sana'ar hannu ne kake so ka yi to kayan aiki kamar kanikanci ka iya kanakanci kana so ka buɗe shagonka na kanakanci ko garejinka to tools da kake bukata su faru kaza da kaza na abubuwan domin su ne matakin farko wajen tantance mai zan mai na tara na wani kaina nawa kuma ya kamata a ranto in ba zai isa ba wace sana'a ce nake da kwarewa wace sana'ar nake da kwarewa don kawai ana sana'a kaza ne ba sai don yan unguwanmu na yi sai yi ko kuma in zan yi sana'an dole sai a nan wurin ba zan iya fita unguwar mai je wata unguwar ba saboda can ana bukatar wannan amma unguwar ba bukata dole ka tambi kanka wannan abubuwa idan kai ne ne ka tambi kanka yaushe zan bar aiki tun da ba zan dawo mai na aiki ba ko mutuwa ta zo ko lokacin ritaya to idan ne ritaya rayuwar da zan yi shekara nawa zan yi ba ta na shiga cikin kunci ba leburancin nan har zuwa yaushe ne zan yi kasuwancin nan zan iya yi har zuwa yaushe in ma ina da rai ba tare da na gajiya ba duk wannan ka tambayi kanka sannan ka tambayi kanka irin kaddarorin da kake bukata ka mallaka kafin ka fara mai da dame kake bukata ya zama gashi a kasa kafin a fara za ki fara sana'ar zobo. najeriya kiki ba wutar lantarki yanzu kina bukata idan kina so ki ciniki sosai to dole ne ko dai ki nemo gidan da ake yin kankara don ki rika siyowa ko kuma ki mallaki janareto amma kafin mallakan janareto ba kina bukata ki mallaki fridge da za ki rika sawa in ko na kankara ne ko cikin tukunya za ki iya sawa ko kuma a cikin kula dole ki wannan tambayar a roba za ki yi ko za ki ga kullawa ne a leda kullun leda na gargajiya ko kullun leda na zamani da za a yi silin duk wanda ya kamata ki tambayi kanki shin zoban na a ina ne zan samu mafi kyawu a kano ne inda ake haɗawa da abubuwan ba ka san ba kano da matsala gogo a zariya ne garin da ake son a yi abu daidai a kuna aya zaki kwana nufin rika yi a na ina saidawa bayan kin yi bincike game da kasuwar mutanen da ke bukata cikin makarantar ungozan kai islamiyya ne makarantar firamare ne wurin aiki ne a a gida za a zo a saya mai duk wannan sarkin nazari kin yi tunani to ina zai rika siyo aya a kasuwar tudun wada koko akwai shago kusa da ni wanda farashin kasuwan da na nan shagon kusa duk ɗaya ne maimakon sai na kashe naira goma ko ashirin na je na hauke ke na fef na je kasuwa na dawo kuma kawai abin zan siya kenan in dai bambancin farashin kasuwa da na kofar gidanmu naira biyar ne ko goma mai amfani in ɓata lokacin je kasuwa can wannan nazarin ayar wace iri Karama, ƙananan aya ko masu faɗi zan iya siyarwa kullum ko ko zan yi na kwana biyu ko uku in zan na kwana biyu ko uku fetur na nawa zan saya in babu wuta domin janareto in ban da halin janareto ya zan yi don zai lalacewa zan sa preservatives don kai lalace ko ko ba sai na sa ba dole mu ce tunani akan waɗannan abuwa in yana son ya tsara tattalin arzikinsa ya haɓaka dukiyarsa a babin tsimi da tanadi sai mataki na hudu zartar da abubuwan da aka tsara a nemi taimakon Allah a ista'ana da Allah a zartar da abin da aka tsara sai abu na biyar mataki na biyar bibiyar sakamako a bibi sakamakon abin da aka zartar in an ga inda gyara yake a gyara in an ga ci gaba a inganta shi sai abu na shida kyautata tsare-tsare don ci gaba kar a tsaya wuri daya yau an fara da naira dubu goma ko dubu daya bayan shekara daya ana nan jiya a yau mutu kwakwai dai kwakwai ba ci gaba ba a ga an sai a tamfa guda biyu ba ba a sai wa miji shadda tsaleliya ba to me aka yi ba ragewa mai gida yawan kudin cefanen da yake bada ba a ce an rage mashi naira hamsin ya rika bada hamsin kawai don cika hamsin in ba yi wannan ba ba ɗayan da ya auku ana nan yadda ake to ai ba ci gaba ba kuma ba za a samu tsini da tanadin da ya dace har a ce an dogara da kai ba ana da buƙatar fahimtar abubuwa guda hudu domin haɓaka tsarin tsinin da tanadin ga abubuwan nan abu na farko yadda za a samar da dukiyar ko ta hanyar kasuwanci ko samar da hajjoji sana'antarwa kenan ko ajiya a banki ko mallakar kaddarori abu na biyu bunƙasa dukiyar don ko kana dukiya an baka bunƙasa ta ba ba za ta kai labari ba dami in ana zaran shi ne aka zara ba ya barin dami saboda haka ana buƙatar ana buƙatar ɗaukar matakan samun riba ma'ana ci gaba na ma da numu cikin abin da ake na sana'a ko kasuwanci ko leburanci misali kamar wanda yake aiki irin namu in haka wayi gari ba zai yi ayyukansa ba yadda ya dace ba ya akwai matsala don ba za ka ci gaba ba amma in ka zama kana aiki yadda ya kamata za ka samu ci gaba domin za a san ka a baka wasu ayyukan da zai sa ka ƙara ƙwarewa ka ƙara sanin yadda za ka yi abubuwa to haka kasuwanci haka sana'o'in hannu itkani kyautatawa ingantawa da mallakar kaddarori idan ya zama ana sana'ar hannu ko kuma ana ainihin wato kasuwancin sai da sayarwa ko noma da kiwo kamata yi da an dan samu dan kuɗi maimakon a bari ya narke a dan sai wata kaddara aji irin kaddarar da ake sa rai matsayinta sai dai ya karu bayan wani lokaci kamar yanzu har yanzu a najeriya ƙasa da aka ce fili ko gida na daga cikin kaddarorin da ba sa ƙasa sai dai sama to ko dan kwatan fili a saya mana ko kuma a dai sai wani abu wanda zai iya zama kama sayar kamar mata sukan yi dabara sai zinare su aji ba don ta sa ne gali don in an shiga halin ko ta kwana a iya siyo a ɗauki wannan abin a ji a kana bukata in kana so ka haɓaka tsibinka da tanadi ka rika tsari na sayan wasu abubuwa na kaddarori kana ajiyar zai taimaka ma kwarai da fata da kasuwanci da kana yi ne kawai a nan kwango in ka gano cewa fce ma za ka samu shiga ka je ka buɗe shago a wurin in ka gano cewa in ka ruga nuba manifold Teknik za ka iya bude shago ka je ka tsara wani a wurin ka ga kana haɓaka ne kasuwancinka ana yi a tudun wada a koma a haɗa haɗa sabon gari a je samun ra'ayi kana yi a Zariya ka tafi kaduna in har matsayinka ya kai haka ka haɓaka goga mutane suna sana'a a najeriya sun su koma suna kuma sana'a wasu kasashen ba a ka kasuwancin kenan da tabbatar da cewa ana kashe kuɗi bisa ka'ida dole saboda in ba a kashe kuɗi bisa ka'ida ba kankanin lokaci abinda ake da shi zai lalace sai mataki na uku kula da dukiyar ba dukiya kariya da tsaro ta hanyar yin amfani da tsarin shigan kudi da fitar Shi ne budget ya zama don abin da za ka yi ka gina shi ne akan budget mai za ka kashe yaushe za ka kashe me zai rara yaya za ka samu kuɗi ya za ka kashe yana da mahimmanci kwarai da gaske bajar kenan da daga ne za ka zama kana lura da shigar kuɗi da fitar su. kuma ya zama ka nisanci hannun bazaranci da dukiyarka kai amfani da hanyoyin zamani wajen ba da kariya ga dukiyarka kamar amfani da bankuna ko tsarin takafun shi ne kamar inshorar musulunci da sauransu sai mataki na hudu tallafawa cigaban ƙasa cigaban al'umma idan ya to kai kana yin tsumi da tarihi amma tasirin tsiminka da tanadinka bai bayyana cikin al'umma ba akwai matsala ya kamata a same ka kana yin tsarin da za ka iya ba da gudunmawa wajen haɓaka al'umma da rage mata da talauci me ya laifi ka iya ci ka samu mutanen unguwan ka ce su kawo maka yara biyu ko uku daga koya musu ba ka taimaka wajen bunƙasa al'umma ba kariyar dinki ɗinki iya kin iya saƙa ko jima ko an yi haɗa sabulu da omo ki tara mata su zo ki koya musu aikace ai kaga wannan yayi kyau zai taimaka kwarai da gaske zai kuma sa ya zamanto an samu yankin dadi da rage wahala a cikin al'umma saboda haka akwai bukatar ka samar da aikin yi ka tallafa wa al'umma wajen samun nagartaccen ilimi da harkar lafiya da kuma yadda za a rage ɗan talauci cikin al'umma to sai abu na hudu rukuni na hudu kenan ko dalilan nasara wajen tsimi da tanadi mun ce fahimtar dalilai ko bin dalilan nasara ko a can baya muka ce bin dalilan nasara wajen tsimi da tanadi da kuma kiyaye da dubba to waɗannan su ne dalilan nasara a wajen tsimi da tanadi na farko dai dole ka tsara manufarka wai me kake so ka yi ba za ka zama jack of all trades ba kai ne can kai ne nan wai sana'a ko maganin mai gasa wa ko ga nasara da wannan tunanin a duk cikin mutum dubu mutum ɗaya ke nasara da wannan a cikin yan kasuwan za ce sana'a ko maganin mai gasa wannan ba yana nufin kawai kana cin shinkafa shinkafa za ka sai da ba a'a in kana commodities don harka commodities ka iya yi gwargwadon ikon ka in kana textile duk nau'o'in textile za ka iya shiga ciki idan kina harkar drinks duk harkar drinks za ka iya shiga amma kina drinks kina commodity kina textile kina kina kina a ah, za a matsala dole zama an tsara manufa na biyu tara jari da yin amfani da shi duk yadda za a yi zama ke ma kina da gudunmuwa kai ma kana da gudunmuwar kanka wajen jari ba ka zama sai an baka ko ba yawa ka sa naka wannan zai tsara ma kishi da karsashi da ƙoƙarin ganin kayi kazar-kazar don yin abin da ya dace wajen kula da dukiyar da bunƙasa ta abu na uku yin sana'ar da aka kwari kar ka shiga cikin abin da ba kwari ba babu ruwanka ba ruwanka in kina son sana'a ko kana son sana'a wadda baka kware ba je ka koya in aka iya sai a shiga ciki amma shiga gada a gice za a samu matsala abu na hudu amfani da lokaci yadda ya dace ba ko shi ne sai ka fita ba akwai abubuwan da za ka yi kana gida kuma ka samu biyan bukata akwai abin da sai ka fita akwai yanayin da ƙanƙanin lokaci kake bukata akwai yanayin da sai ka faɗaɗa lokacinka ya zama ka fahimci mahimmancin lokacinka da yi kana kuma amfani da shi da ya dace abu na biyar bambance kai daga sana'a kai daban sana'ar ka daban kai ma'aikaci ne leburan kasuwancin ka wannan shi ne abinda ba haushi bai ba ba haushi ne ba haushi shi yasa dole kai ma ka sha haushi idan mutum ya zai bude kiosk a gobar gidan shi kila ma'aikacin local government ne ko malamin firamare ne ko na jiha kafin ya bude wannan shagon kullum da yamma zai bada kudin ce ne naira 200 daga aljihun shi ma'ana daga albashin da ake bashi duk wata zai ta ya amma yanzu da ya buɗe shago a ƙofar gidansa ko a kasuwa idan matas ta ce babu magi shagon za a buɗe a ɗauko magin a bada ba zai ɗauki kuɗi daga aljihunsa ya wa shagon ba idan da ana sa magin a hankali kila ƙwara hudu ne a miya yanzu da yake daga shagon zai ɗauko guda shida zai ɗauko in kullum da safe an dama ko kunu ko za a sha shayi ana bukatar suga za a ce ka kuɗi zai ba da naira arba'in ko hamsin kuɗin gwangwanin suga daga aljihunsa zai ciro daga albashin da ake bashi duk wata yanzu da ya zamanto yana da shago a kasuwa zai kullo kwata ne ko rabin jiya zo da bayan kwana biyu ku ya kare ba kuma zai biya shagon saboda shi a ganinsa shi ne shagon shagon shi ne shi ba wani bambanci ana anta anta ana amma wanda ya fahimci tsarin tsimi da tanadi ba zai haka ba zai ɗauka cewa shagon kasuwanci ne daban mai cin gashin kansa shi kuma sunan sha'ali daban mai cin gashin kansa amma yanzu alaƙa ta ƙullu tsakanin shago da shi saboda haka shi ma'aikaci ne na shagon sai ma shi albashi idan da yaro zai samu ko dattijo kamar shi ko ma'aikaci mai ilimi irin shi ya zauna mai a shago nawa zai biya a wata naira dubu goma sha biyar to albashin shi kar ya wuce haka in ko ya wuce haka to ya ɗauka ya yi rance ne rubuta a takarda zan biya shago ana yin albashi zan biya tsari da sauƙi amma ba haushe bai iya yi mai ban haushi kuma shi za ke shan haushin shi mata akwai wanda tun kan a haifi kakata take sana'a tun ka haifi kakata kakata ko shekarar ta ashirin da na da mutuwa kuma ta wuce shekara tamanin a duniya tun ka haifi take sana'a a nan ma cikin wannan akwai take amma har yanzu ba ta iya mallakar komai ba don me saboda sana'ar ita ce ita ce sana'a ta yi kosan naira ta siyo wake da man gyada da kananzir da itace da waye da waye duk ta kashe naira dubu ɗaya ɗari biyar ta soya kosai ta sai da naira dubu ɗaya da ɗari bakwai ribar nawa ta ci ta ci ribar ɗari biyu da gaske to mu kaddara ta ci ɗari biyu mu ɗauka ita wahalar banza ta yi ita aikin da ta yi da shan wuta da ta yi da hayaki da zufa da majina da ya fito mata da komai da lokacin ɗauka awa biyu duka mu ɗauka shi bai da farashi duk ta yi kyauta ne fi sabilin rahman duk mu ɗauka haka ta jira ɗari biyu to ashe in za ta kashe bai halasta in dai tana da tunani ta kashe to bari in canza ba zan ce bai halasta ba bai dace ta kashe bai naira ɗari biyu ba haka ne sannan in ta kuskura ta kashe naira ɗari biyu ta ma yi hasarar wannan irin Dan ba ta ci komai ba kamata yi ƙololuwa ta kashe naira ɗari ta aje naira ɗari amma haka ake ina tambayan kuma da haka kuke galibin ku haka kuke yi to dole a bambance kai daga sana'a abu na gaba tsohon wuri da kiyaye lissafi a yi tattali a yi tsohon wuri a kiyaye lissafi bari tambaye ku idan yanzu ɗan kasuwa ya tafi kano ya siyo yajin shadda yaji biyar naira dubu uku sai ya zo zaria ya san cewa kudin motan da ya yi na wannan kayan inda za a tantance komai kila naira ashirin ne za a biya ma wannan yajin biyar ɗin kudin da ya siyo ya zamanto naira dubu uku da nawa da naira ashirin ko daidai da safe sun mu ɗauka ɗari biyu kudin motar naira dubu uku da ɗari biyu sai ya zo kasuwa ya aji ana nan ana nan bayan kwana bakwai sai sai da naira dubu uku da ɗari biyar ya ci riba nawa ɗari uku tsakani da allah ya ci riba ɗari uku tsakani da allah eh kamar darakta da yake daga loyaki zai da haka saboda ko kota aka ji aka za su ce amma ni da na fito daga inda aka san kima da darajar kuɗi ba zama ɗaka ni na san ba ka wallahi bai ci riba ɗari uku wallahi da ci ba duk wanda ya faɗa ka bai sani bari tambaye ku jama'a shagon nan gado yayi bai biyan haya biyan kudin nefa biyan ainihin bai cin abinci kwana bakwai yana zaune zai zo kullum sai ya ci abinci ba a shagon na naira hamsin akalla in mai ainihin mako ne amma duk a gama saboda in yana da kayan shadda guda ɗari ya ci abincin naira hamsin kwana bakwai ya ci abincin naira ɗari uku da hamsin haka ne kamata ya a lissafa a kasa ɗari uku da hamsin sau kayan shagon nan guda ɗari ko nawa ya kama farashin a haɗa da wannan kuɗin shaddan zaman da yi na kwana bakwai in biyan shi za a yi ko zai biya wani ne mukaddara zai biya naira ɗari biyar kayan shagon nan guda ɗari ne ya kamata a kasa ɗari biyar ɗin nan sau ɗari naira biyar ya kama naira nawa ne a sa cikin farashin wannan shaddan duk sai an gama wannan kalalitan da kyalekeran in an gama kila a ce kudin gaba ɗaya ya tashi dubu uku da ɗari uku in ya sai da dubu uku da ɗari biyar ya shi riba zuwa kenan ɗari uku tsiri da tana sai abu na gaba na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe daga cikin dalilan nasara a wajen tsimi da tanadi shine kana'a domin wallahi wadata ba tana cikin yawan dukiya ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi hadithi sahihi wadata na cikin zuci contentment kuma mutum ya bada haƙoƙin dukiyar in zaka ta kama ya fitar ya rika ɗan samun ɗan wani abu a ciki ko ba yawa sadaka kyauta kiyaye haƙoƙin iyalin shi da 'yan uwan shi waɗanda ya zama dole ya kula da su waɗannan na daga haƙoƙin dukiya da ya kamata a kiyaye in ana son dukiyar ta albarka in ana so tsime ta hanjin ya albarka sannan gaba ɗaya kuma a yi ne addu'a to abu na kusa da ƙarshe da zan ambata mana shine ladubban don mun ce dama bin dalilan nasara da kuma kiyaye ladubban tsimi da ta tare ga ladubban nan guda shida a gurguje zan ambata abu na farko mutum ya zama zai shiga harkar sana'a ce don tabbatar da manufar khilafa In inni ja'ilun filardi khalifa Allah halicci bawa don ya bauta mashi ibn mubarak ya ce daga cikin dalilan da ya sa yake kai ka wajen nema don ya samu taimakon yadda zai bauta wa Allah ya samu nutsuwa idan manufar ita ce zan yi nema ne don in samu yadda zan bauta wa Allah manufar ki abu na biyu kyautata niyya ta yadda manufar za ta zamanto wadatuwa daga mutane kamewa daga abin hannun mutane abinan bibiyar halas a cikin nema darasinmu ba a kan halas da haram bane cikin nema ba shi yasa ban mai da himma akan wannan ba, amma na san kun fahimci cewa duk ina magana ne akan abin da shari'a ta halasta abu na hudu nisantar haram domin duk naman da ta tsuru daga haram wuta ce ta fi cancanta ta kona tsokar nama kwana daya in ta tsoro a jikin bawa ta hanyar haram ta hanyar abincin haram ta hanyar dukiyar haram wuta ta fi cancanta a lahira ta kona wannan wurin in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar kyautata sana'a itikani excellence in kai baduku ne a ganka kwararre mai kula da haƙoƙin dukanci in jima kake idan saƙa kike idan ɗinki in kafinta ne in lebura ne ɗan albashi in noma da kiwo ne in saye da sayarwa ne in sana'anta abubuwa ne da hannu a saida ko ne a inganta a kyautata ya zama kana cikin waɗanda za a riƙa ambatawa a matsayin ƙwararru wanda suka san abin da suke cikin wannan abu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana so idan bawansa na cikin abu ya kyautata shi sai abu na shida kiyaye dokokin shari'a wajen nema samowa da wajen kashewa yan kwana jamu da yawa amma kawai daga ƙarshe sai in ce yana daga abin da aka ruwaito daga lukmanul hakim cewa ya ce wa ɗansa ya bunai istagni bil kasbil halal anil faqr fa innahu maftakara ahadun qab illa asabahu thalath khisal yace ya ɗana, ka wadatu daga talauci ta hanyar neman yin sana'a ta hanyar dogaro da kanka ta hanyar tashi ka nemi na kanka ka wadatu daga talauci ka gujewa talauci ka yaƙi talauci ta hanyar tashi ka nema ya ce domin babu wanda zai shiga cikin talauci ba wanda zai tsinci kan cikin tsananin talauci face abubuwa guda uku sun same shi rikatu fidiri sai an samu sakwa-sakwa cikin addini shi wallahi yana ji yana gani wasu abubuwa ba zai yi ba to ba ci ba to ina ma bakin zai yi salati ya zikin zai na. sai dai ah, ta hama haka da ta don me ba a ci ba sai an samu rauni cikin addini sallah yana ji yana gani ba zai iya yi ba in an zo za a yi sallah ko shi ne liman ko shi ne liman in yadda an ce ga wani azar ce ɗara ba wani abu zai kama ciki ciki na ɓaci ba abin da ya ɓata da ciki can ya hango zai ji sai ya samu rauni ta waya addininsa wa zafu fi akali sai ya samu rauni cikin hankalin shi ba zai yi tunanin kan shi ba dan zai zama to kallon alan nas ba zai iya tunanin kanshi ba wa zahabu muru'ati ko mutuncin shi sai ya bushe ba zai zama yana da kima ba ba zai zama mai mutunci ba ba zai zama to mai izza a cikin al'umma ba shi yasa ba wani mawaƙi ke cewa idan kalla malul abdi kalla safa'uhu wa daqat alayhi arduhu wa sama'uhu wa asbaha la yadri wa in kana haziman akudamu khairan lahu am warahu idan mutum bai da abu bai da kudi bai da kama sayar bai da kudi bai da kama sayar bai da wani abu da yake ya samu to wallahi walwala sa taka rahu bai da walwala Wai yana da walwala kuma gaba daya duniyar ta kan masa kunci sama da kasa yakan samu kansa cikin kunci sau nan za ga mutane sun zo an kafe su a mota ko an kusa kafe su an gigice su a ce haba malam ka zance kai hakuri da ban sani bane wallahi ya fito gida malam ba abinci bai ma san inda yake ba ba ku ji labarin haka kuma ku kila kun gani ba ضاقت wa sama'u. Wa وأصبح لا يدري kuma zai zamanto ba zai zai waye gari ba zai iya gane waye gane haziman ko da ne kokari ne mai jajircewa ba zai iya gane a kuddamu khairan lahu am wara'u shin gaba ne ya fi masa alheri ko baya ya gaba ne ko ya baya ba zai gane ba don mene don saboda halin da ya samu kansa na dukiya na rashin dukiya to amma a yayin da muke karɓar batun tsimi da tanadi da neman na kai mu kuma sani duk abin da za a nema a nema halas in ba a nema halas ba akwai matsala domin ranar kiyama sai an yi hisabi a kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama abdin yawm al qiyama hatta yus'ala an arba'in عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما فعل به ما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلاه الإمام الترمذي يروي من زن الله صلى الله عليه وسلم kababuwan bawa ba za su matsa ba a gaban Allah ranar kiyama sai mai tambayoyi guda hudu za a tambaye shi game da rayuwarsa ya ƙara da ita za a tambaye shi game da iliminsa aiki nawa ya yi da ilimin nashi za a tambaye shi game da dukiya ya yi tara dukiya kuma ya yi kashe sannan za a tambaye game da jikinsa ya yi tsofa da jikin nasa duk waɗannan abubuwa ne sanannu kuma ina roƙon Allah tabaraka wata ala mai komai mai kowa ya ba mu ikon dogaro da kanmu ta hanyar da Allah da manzo suka tabbatar ga darakta na santa ya kamata in kira kafin in tsaya cewa wannan lecture ba kawai nan ya kamata a tsayawa mun zo mun ji an yi kabbara an yi kabbara kila an ji ayoyi an ji hadisai an ji economics an ji accounting an ji business an ji law an ji kaza an ji koma ne wallahi bai isa ba wannan kawai manufar zaburarwa ce haskakawa ce allura ce domin mu tashi amma santa tana da aiki alhamdulillahi ga malam ibrahim suleiman nan ga kuma shi darakta na yanzu ga kuma daraktan da ya kammala ba daɗewa ba ko shakka babu santa tana da alfarma a idanuwar jama'a kuma tana da ayyuka ba kawai a taru akwai da sallah da azumi ba ne sai an rage wa mutane raɗin talauci kuma daga cikin hanyoyin shi ne santa tunda an yi wannan laccar to bayan sallah a samu wani yanayi daga cikin matan nan da suka zo misali ko da fom za a saida musu mutum talatin hamsin su sai fom a gayyato mata da suka kware wajen koyar da waɗansu abubuwa na sana'a kai tsaye shaman shafawa ne sabulu ne liquid soap a omo ne a zo kwana biyu a sayo a nemo taimako daga wajen masu ba da taimako cikin al'umma kuma na tabbata malamin malam ibrahim zai samu wannan kudi ku kaddara ma an samu za a samu kudin da za a siyo chemicals da kudin da za a ba waɗanda za su koyar da wannan sana'ar da kudin da za a ciyar da matan za su zo kwana biyu a aikace a koya masu ta yadda mutum hamsin din nan za su bar nan waɗansu sun iya omo waɗansu sun iya sabulu waɗansu sun iya man shafawa ko mazajen suka rage ma ɗawainiyar sayan waɗannan abubuwa an bunƙasa tattalin arzikin al'umma a rage talauci haka ne ko ba ka ba mata kun yadda a yi wannan kun yadda to wannan ina ganin aiki ne wanda a madadin kaina don ba na wakiltar ciyaman a wannan ina ganin ya kamata in karfafa kuma a madadin ku duka a madadin ku duka kun yadda in ce ba mu yadda ba sai santa ta yi mana wannan kun yadda a to ba za mu ce ba mu yadda ba muna da ku. to ya kamata a yi wannan maza ma a shirya masu wani abu saboda malam ibrahim suleiman ba zai manta ba shekara kamar biyar ko hudu da ya wuce mun shirya taro na koyar da malamai limamai da masu da'awa yadda za su yi amfani da kwamfuta wajen da'awa kuma wallahi wannan ya tafi ba ɗan kaɗan ba wallahi fiye da yadda ma shi malam ɗaya yake zato saboda ni wasu mutane daga wurare daban-daban abubuwan da sun ambata game da wannan ɗan zaman kwana biyu wallahi yana daban mamaki saboda haka ba kawai za mu zo mu taro ne a yi kabbara a yi caji a yi waye ba shi ba ne an an yi a ɗabbaƙa a aikace a fitar da hanyar aikace yadda za a samar da wannan tsarin don hakan zai taimaka ina roƙon Allah ya mana muwafaka ina godiya ga mai girma man da ya bani dama na sai ɗaga min kafa ne saboda ni makwabcin shi ne a gida da kuma ofis ina roƙon Allah ya saka mai da alkhairi kuma wannan cibiya mai albarka Allah ta'ala ya ci gaba da karfafanta ya azurta ta da ma'aikata waɗanda za su ci gaba da jajircewa cikin wannan aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna yi domin shi ku da kuka zo don ku saurari wannan lacca ina muku fatan alkhairi ina roƙon Allah ya haɗa mu cikin alkhairi a wannan wata da bayan wannan wata Allah ta'ala ya sa abin da muka ji zai amfane mu duniya da lahira Allah ya rubuta wannan cikin ainihin wato laladakin mu ya sa cikin ma'aunin kyawun ayyukan ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya karɓa azumin mu da karɓi dukkan ibadar da muke a wannan wata abubuwan da na faɗa daidai daga Allah ne ina roƙon shi ya ba mu ladan ya sa mu aikin shi abubuwan da na kuskure ko na faɗa ba daidai ba daga gare ni ne kuma kuskure ne ba ruwan Allah da manzon shi gama na kuskure na amma ina roƙon Allah ya fi mani ya kuma ba mu ikon gane kurakuran don mu gyara Allah tabaraka wata Allah ya tabbatar da dugadugan mu akan gaskiya ya ba mu ikon kyautata mu ya haɗa kawunan mu akan alkhairi da gaskiya Allah ya ba mu ikon kyautata al'amarin talauci da muke ciki ya zamanto arziki ya samu cikin mu bunƙasa al'amuranmu ya zamanto talauci ya zama labarin da a cikin mu. wannan takarda da na gabatar na yi printin na zo da kwafi kuma zan ba mala abdulkarim suleiman in an tashi insha Allah wanda ke bukata ne haka ne don kan ma a rubuta tambaya kan mu. wanda ke bukata zai iya samun malam abdulkarim insha Allah domin ya samu kwafi sa'annan zan iya bada ta hanyar email idan an tuntuɓe na email wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh